taron na kwanaki uku yana samun halarci daga bangarorin hada-hadan harkokin kuɗi da kasuwanci da kuma harkokin tsaro daga babban bankin tarayyar najeriya da kuma hukumar sa wajen hana safar buga kwaye da kuma safarar makamai da kuma halarta kudaden haramu malam idris isa buhari babban jami'i ne a babban bankin tarayyar najeriya da ke sa ido wajen hada-hadar kudade domin kaucewa amfani da kuɗin wajen safarar gan kwayoyi ko makamai makamai da kuma zagon kasa ga tattalin arzikin kasa saboda in ka fahimta yanzu a najeriya irin wannan ta'addanci da rashawa su ne babban abubuwan da suke damun kasar nan saboda in babu kwanciyar hankali sannan kuma eh, kudaden mu ana sassace su ana kai su kasashen waje ko wasu wajaje idan gwamnati ko bankin babban eh, banki na najeriya ba su tashi tsaye ba suka hana irin wayannan abubuwan ƙarshen kasar nan ba kyau saboda haka babban banki na najeriya eh, central bank yana ƙoƙari ƙoƙari duk inda resources na shi yana sa shan fada da wayannan abubuwan sau da yawa dai gwamnatoci da kuma hukumomi na zargin bankuna da taimakawa masu hada-hadar kudade ta hanyoyin da ba su dace ba wajen fitar da kudade ko kuma ajiya to kowane mataki shugabanni irin waɗannan bankuna ke ɗauka na ganin hakan bai faru ba alhaji bilyaminu ino ya kasai babban jami'i ne da ke sa ido a hada-hadar kudade a bankin jais eh, Kasan mu da yake 'yan kasuwa ne so duk wanda ya kawo mana kuɗi ba za mu ce ba za mu karɓa ba ko da mun riga mun san cewar a'a na haramun ne kuma ya same shi ta wata hanya wadda ba daidai ba ba za mu ce yanzu ba za mu karba ba za mu karbi wannan kuɗi sai dai idan mun karbi wannan kuɗi to akwai kuma hanyoyi da ake bi na a yadda sako ko kuma a gaya wa kamar Central Bank of Nigeria ko kuma NFIU domin cewar a kuɗi kaza ya shigo kuma ga ta hanyar da ya shigo so ga kun me shi so dama akwai irin wannan yadda ake kai wannan rahoto zuwa wanda suke kula da irin wannan al'amura so duk lokacin da muka karbi wannan kuɗi za mu iya yadda wannan abin nan wannan dai ba shine karan farko ba da cibiyar da ke sa ido a kan harkokin safarar kudade na kungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas ke shirya irin waɗannan tarurruka a kasashe daban-daban da ke yammacin afirka to ko menene fatan kungiyar a wannan karon mr timothy belaye na cibiyar ne da ake kira giba na kungiyar ecowas mahimmancin wannan taron namu na yau shine mu wayar da kan wayannan masu aiki na bankuna ko na wanda suke kira insurance da kuma kuma wanda suke sai da wasu kayayyaki ma kamar masu sayar da gulagule masu sayar da motoci masu aikin kamar su hotel aka yawanci mutane wanda suke hada irin abubuwan da ba mu so suna irin wannan aikin suka kawo tsadar da ba masu to wannan ainihin taron shi na waye da kansu wanda suke abin da muke kira terrorism su da kansu sukan amfani da kuɗi da yawa in ba kuɗi ba su sayan ba su yada bam in ba kuɗi ba a iya sayan bindiga kamar a ce bindiga wanda ake kira AK47 yanzu ainihin sayan akwai tsada sai da kuɗi ake yin wannan wannan taron ainihin shi shine na wayar da kan wayan mutane su san aikin da za a yi a ana so a samun kuɗin da suke aikin da shi ai sai da ruwa kifi ke surviving in ba ruwa aka cire kifi a cikin ruwa shikenan sai ya mutu to masu aikin wannan ta ce su ma aka cire kuɗi daga gare su ba su samun kuɗi za a ga cewa aikin da ba su ka kare ba su yi a sakon da ya aike wajen buɗe wannan taro da ministan shari'a kuma attorney general na Najeriya Alhaji Abubakar Malami ya jaddada kudurin gwamnatin Najeriya na amfani da hanyoyi na shari'a wajen karɓo kuɗaɗen da aka sace zuwa ƙasashen waje tare kuma da hana amfani da irin wayannan kuɗaɗe wajen safarar makamai ko kuma sayan muggan kwayoyi da kuma zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa a ciki da kuma wajen Najeriya. Baban Yaji Murai Amurka daga Legas.